Assalamu alaikum sunana Aisha Salihu Musa. A matsayinmu na mata akwai gudunmawa da za mu iya bayarwa wajen magance yaduwar cutar korona ta hanyar tabbatar da tsafta a gidajenmu. Mu rika amfani da omo ko sabulu ko kuma sinadarin kashe kwayoyin cuta wajen wanke ababen da muka fi amfani da su ko yawaita taba su kamar su tebur, hannun ƙofa da bakin famfo da na'urar kunna talabijin da dai sauransu. Mu ba da ƙwarin gwiwa ga iyalanmu su zauna a gida sannan su kasance cikin tsafta kowane lokaci kamar wanke hannayensu da sabulu ƙarƙashin ruwa mai gudu da yin amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta ko kuma habdi habdi irin wanga na itace idan babu ruwa kusa. Mu rage mu'amala da baki maimakon a rika tashi ana tafiya to sai a yi amfani da hanyar ta WhatsApp ko Facebook ko kuma a kira waya. Yi abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma. Wannan sako ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.